bayan da muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo Allahumma amin amma ba'at alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu tafsirin Ramadan yau na ramadana na goma sha biyar rana ta goma sha biyar ga watan Ramadan. wannan shekara ta dubu ɗaya da dubu ɗaya da ɗaya wadda ta yi daidai da tara yau ko ga watan biyar na shekarar miladiya ashirin. yau muna tabbas ga watan abun nan mai ga watan biyar wannan shekara ta miladiya ashirin. don masu sauraron dai suna biye da mu muna nan dai a sunatu yunus alaihi salam za ta tashi aya ta casa'in da uku da izinin Allah subhanahu wata'ala akwai bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة ما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتكم كل آية حتى يروا العذاب العليم نعم آه، آيوي آية مكترسة Allah maɗaukakin sarki ya mana bayani yadda ya halakar da fir'auna da da annabi Musa alaihi salam da waɗanda suka yi imani da shi. Allah maɗaukakin sarki ya ce, وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية إن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون Allah maɗaukakin sarki ya ce bai sarki imanin fir'auna ba domin lokaci ya ƙure masa lokacin da aka so shi da kalman shahadan da imanin fir'auna ya tibure ya bijire ya gauɗe ya juya wa ayoyin Allah baya ya nuna tsaurin kai da girman kai shi ne yanzu da ya zo mutuwa zai furta kalmar la ilaha illallah Allah maɗaukakin sarki bai ma karɓa ba shi ne Allah ya ce sai yanzu ne aka imani bayan kayi takarna da sa'o da ta'asa a doron ƙasa yau za mu kashe ka ko mu tseratar da gangan jikinka mu ajiye ta zama tarihi ga masu zuwa bayan ka shugabanni irinka masu mulkin fir'aunanci ka zamanto musu wa'azi mugayen yan fada irinka masu zuwa nan irin naka masu zuwa nan gaba zuwar ka zamanto musu wa'azi sannan mabiya da su kamar Allah su kai Allah ne matsaukacin sarki da awarta ya kai fir'auna su ma ya zamanto musu wa'azi ga mabiyan shugabanni da za su zo nan baya. nan bayan Allah yanzu ya halakar da fir'auna kwata-kwata da rundunansu da 'yan fadar da mabiyansa da dukkan mugayen da za su aura masa baya da ta'afa yanzu an share su an sama da su kuma sai da Allah ya fito da su misira gaba ɗaya yanzu ya halakar da su sai Allah yanzu ke to su walakan ana bawana bani isra'ila Allah yake yanzu sai muka ci banu Isra'ila wannan mabiya annabi Musa wanda da ake kaskantar da su ake wulakanta su ake cin zarafin su ake yayyanka ƴaƴansu mata idan aka haife su na abiya amma wanda da su ne an bora Allah ce yanzu sai ce su yuton su koma su je su mallaki gidajen su fir'auna in su mallaki gidajen su ga gidajen nan ga gonakin nan ga dukiyoyinsu nan ga abin da za su ci nan Allah ya ce ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في الأرض مشارق wa ومغاربها sai muka gadarwa waɗannan mutane da ake cikin da su fir'auna ke wulaƙanta su yadda da su sai muka gadar musu da wato misran da ɗayanta gabashinta da yammanta kusurta da arewanta gaba Allah ya ce falakar bawwana sai muka saukar ai anzalna muka saukar da banu isra'ila wato mu kuma a cikin masauki na gaskiya wanda Allah ya alkawaranta musu shine Misra ya hallaka waɗancan ya gadar ma waɗancan kuma garin Misra Allah ya ce razaqnahum muka azurta su min al da abinci da abin sha harkaka masu daɗi muka azurta su da dukiya muka ba su mulki muka ba su komai da komai inji Allah subhanahu wa ta'ala ni'ima ta yi ni'ima daɗi ya yi daɗi bushasha ta yi bushasha ma bala sannan su ma da ni'iman ta yi daɗi suka nitse a cikin ni'iman sai suka fara ganin kuma yanzu kuma Allah bayi da fawa Allah bayi da ƙarfi sun fi ƙarfi yanzu a ce su yi su yi ko su bari su bari fa maktalafu ba su saba a tsakaninsu ba ba saba tsakanin su ba hatta ja'ahumul ilmu sai da ilimi ya zo musu sai suka fara sa'ani a tsakanin su in su ji annabi musu an kawo musu wannan dokan in an kawo musu wancan dokan a kawo musu wancan dokan sai su fara sa'ani su isu banu Isra'ila da kansu ba wai yaƙi suka yi su suka rabu da junansu suna yaƙi tsakanin su ba a'a wanda dai Allah yake jefa wa shedan yake jefa a tsakanin al'ummar musulmi ga su musulmai addini ɗaya annabi ɗaya Allah da ake bauta ɗaya sai shedan ya zo yayi tahrish tahrish wato ya jefa kiyayya a tsakanin su da gaba da rashin son juna da rashin ƙaunar juna da son ta'addanci wa juna kamar yadda Allah maɗaukaki manzo Allah sallallahu ya faɗa da wannan al'umma inna shaytana ya'ika an ya'budu yu'budu bi ardikum walakin bi tahrishi bainakum wa shaytan ya ci da tsammani za a bauta ta masa kasashen larabawa kasashen saudiya kasashen sai da bi tahrish da rika jika cincinu ne kawai a tsakani wannan bai sallama da wannan wannan bai gaisawa da wannan wannan ya jiki wancan wannan bai isa bi an wancan kamar yadda yanzu siyasa ta shiga tsakanin al'ummar musulmi ta lalata su haddasa jama'a tsakanin su ta cin kauna a tsakanin su wannan bai son wannan wannan bai kauna wannan wannan baya sallah bayan wannan wannan bai zuwa ya dinga wannan saboda rashin lafiya wannan baya halartar jana'iza wannan wannan baya zuwa gun wancan wannan baya sallah baya wannan wancan baya sallah baya wannan Ka je a yi ma wannan ta'addanci a kashe shi a kona dukiyarsa da gidansa haka za ka samu amma wai musulmai ne al'umma ɗaya allan su ɗaya alƙiblar su ɗaya wajen azumin su ɗaya da lokacin hajjin su ɗaya komai nasu ɗaya annabin su ɗaya ƙur'anin su ɗaya Ku irin wannan saɓani ya shiga cikin tsakanin banu isra'il inda rabbaka lallai ubangiji liyaqudi bainahum yawmal qiyamati Allah zai hukunci a tsakanin su gobe kiyama domin Allah yawa banu Isra'ila ni'ima ta hanyar da Fir'auna yana kaskanta su yanzu Allah ya ɗaukaka su Fir'auna yana yanka ƴaƴan mazaje ya har mata yanzu Allah ya tsare su daga wannan bala'i da su ne ƴan ƙudigo su ne wulaƙantattu su ne isawa a filin Fir'auna suke bautar da su yanzu sun Allah ya samo musu yanci suka fita fir'auna ya fi su da rundunansa da su Allah ya kare su daga sharrin fir'auna da badashin fir'auna kamun fir'auna da mugunta irin na fir'auna da ce ku a gaba da su wanda duk ya faɗa halaka zai yi Allah ya musu ni'ima ya kare su da halaka cikin teku ya san da ruwan yi kuma ya dare bayan ya san dare suka wuce suka tsallake can suna kallo suna ji al-fir'auna ya shiga Allah ya halaka da shi wa idna jainakum min fa'ali fir'auna Ya yasumunakum su al-azabi yadhbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalika bala'un min rabbikum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim wa ikfarna bikum al-bahara aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun tekun da ya zama rahama a gare su ya zama to tsira a gare su sai ya zama to bala'i da halaka ga fir'auna da jama'ansa suna kallo suna ji Allah ya wasu musu wanda hikima sannan ya dawo da bayan hana fir'auna kuma ya dawo da su misran suka gaji gidajen su fir'auna da suka misran da zama to tasu suka gaji dukiyan suka tashi kuɗaɗe suka tashi mulki suka tashi komai da komai amma yanzu wai don daɗi ya yi daɗi ni'ima ya yi ni'ima har sun manta da irin ta'addancin fir'aun da za su kai gamuwa da shi wasiyar billah wannan kaman kaman wasiyar billah yana nuna irin halin da mu muke yan Najeriya musamman mu yan arewa a lokaci shekaru shida nan baya ko bakwai ko takwas sai da garuruwan mu suka gare mu zama zama cikin fargaba zama cikin tsoro zama cikin razana da ɗan koko haram a lokacin ba ma kuma ko ina tashi suke yi ko ina musulmai a kiyaki da drop an zagaye su baka isa ka wuce da iyalinka da goyo a mashi ba sai an ɗauki ka baka isa ta iyalanku su wuce da hijabi da an ce su ga hijabi nan kafuri wanda ba musulmi da bincike ta ya makaranta a ce su sauka da ta da kafin da gungun baki a cikin hawan sai a abinci kai hatta gwangwamin gwangwamin tafi kan na na aka kama mutane da su a gida yara a tafi da su wai sun samo sinadarin aka ba bamai a nan garin an yi shi nan kaduna an yi wannan an yi wannan a garuruwa daban-daban mata ba su ita su sa hijabi ba ko su sa liƙabi, sai an ce su tuke in sun zo wucewa duk abin nan ɗinka su ta tsaya a bulatan ta ta a cikin ɗinka kano tara na kai in ka kan lura ka ce sha biyun dare ne kanon da ake hada hada a gari Allah ya waye ana kayyar biliyoyin naira sai da shi da Kano ta rugurguje yanzu babu kasuwa babu wani tattalin arziki a Kano Allah mutunta na cikin kaskanci a yanka jama'a an kashe malamai ba iyaka an kashe mu na yanka an kashe malamai an kashe al'umma an kashe masu kuɗi an kashe an kasan masu masu ido sai an gama da su jama'a sai da muka kai a lokacin har da Allah Allah Ubangiji ya mana sauyin da kawai shugaban da zai zo kawai a bar mu da ranmu mu ba ma son mu komai kar ma a mana komai mu sai a bar mu da ranmu mu rayu haka Allah madaukakin sarki ya yayi komai ya dawo yau ba ta jin motsin wannan Allah ya kawo ƙarshen sa da ƙarshen sa amma kullum al'umma sai nuna butulci sai zage-zage sai suka sai nuna rashin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala yawanci zaga da al'umma suna ce ne da wani Isra'il wanda manzo Allah bai mutu ba sai da yake la yattabi'unna sunna man kana qablakum hadwa al bil jira'an bi jira'in حتى لو دخلوا جحر دب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن القوم إلا أولئك manzo Allah ya ce wallahi alƙiyar ba ta tsaya ba sai kun bi wato maƙiyanku ka faɗa da ka faɗa sahu sahu daidai wa daida duk inda suka bi kun kutsa kun bi su saboda tsaban koyi da su da ɗabi'unsu da halayensu ko da ramin jamo suka shiga da kun shiga Suna ganin haka da kun shiga sai a jami'in sallallahu alaihi wasallam annabi ya zama bayani sai suka ce ya rasu lafiya suna nufi yahudu da nasara ta da su wani ke yi in ba su ba ai su kuke rayuwa da su to a ɗabi'unsu duka mun ɗauko halayensu duka mun ɗauko auratayyanmu duka mun ɗauko nasu dabbe bikin abunan cika shekara yau mun ɗauko irin nasu komai nasu mun ɗauko to haka nan ma irin butulcin da suke wa Allah mu ma wallahi mun ɗauko shi ba godiya wa Allah ba fatan alheri al'umma kawai ba su isa Allah da su ba sai sun zaji shugabanni da suke rayuwa da su cewa su ne kawai lokacin da Allah yake jarrabar su da hikima ba ka ji da magana lokacin da abu ya sauya sai la'anta sai zagi tsinanniyar kasa tsinanniyar gwamnati da za ka sai ya za a yi yayi wa kasar da al'umma ma albarka Allah ubangi ya rufa mana asiri akwai ayoyin da suka fito da ɗabi'u a fili nan gaba za mu zo kansu Allah ma'aikacin sarki yake a ya ce da cewa ولقد Allah yake inna rabbaka yaqdi bainahum lalle Allah zai hukunci a tsakanin su fi kanu fi yaqtahun tsakanin abun da suka fara na sabo da sabani da yake yake tsakanin su wanda su fi dulci wanda su kuma suna rike da kifar Allah da godiya wa Allah da annabi Musa alaihi salam ba wannan Allah ya kira annabi sa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masa Muhammad fa in kunta fi shakkin idan kai ma kana tababa kana tinkama kana shakkan cewa alqur'ani inda muka saukar maka cewa ba daga Allah bane kai ma kana shakka فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك je ka tambayi yahudu da nasara ahlul kitabin da muka ba su alƙawar da injila kafin kai idan kana shakkan qur'ani da muka ba ka ba daga gare ni bane je ka tambayi al'umma shine yahudawa da nasara da muka ba su littafi kafin kai ka tambaye su cewa akwai labarin zuwan ƙur'ani a littattafan su kuma babu akwai irin hukunce-hukunce da suke ƙur'ani je ka tambaya su ba irin waɗannan hukunce-hukuncen a nasu waɗansu hukunce-hukunce sunanka da bayani da ya zo a cikin ƙur'ani je ka tambaye su mana shin babu sunanka da bayaninka a cikin littattafansu kasance wani ya ce ai ba yahuda wanda suka kafurce da Har suka yi imani da annabi suna yaran annabi suna zagon ƙasa wa addinin musulunci ta ya za a yi kuma su ba da shaida cewa lalle qur'ani dan gaskiya ne ba wai ake nufi ba a cikin su akwai ummatun muqtasidatun akwai al'umma wanda suke kan daidai ba kasirun ba su yawancin su ne akwai masu adalci akwai na gaskiya akwai irin su da jashi lokacin da aka karanta mai qur'ani nan lokacin da su ji a farjinu abi talib radiyallahu anhu da baɗe suka hijira zuwa habasha sun karanta mana jashi qur'ani nan wa ayunuhum min dam idon shi ya zuke da hawa ya yi imani da shi ya tabbatar abinda qur'ani ya faɗa kai shi a littafansu abdullahi bin salam da mabiyansa ba yahudin nan ya tabbatar a cikin ƙur'an nan a fatan mata da yi sai manul farisi fi farisa shi ma ya tabbatar da wasiyan da malaman wato a addinin annabi isa a wannan lokacin da gaskiya ne sun ba da shaida kaje ka tambaya ya muhammad da kan ja akal haƙƙu saboda ka ya muhammadu wallahi gaskiya ya zo maka ne ko kika da ubangiji ka kaga musuluncin nan kaga qur'ani nan hadisi su gaskiya ne kawai ya muhammad daga ubangijinka la takunanna min al-mumtahin kada ka yi ka zama mai shakka ko mai kokonto game da gaskiyan alkur'ani nan da muka saukar maka da shi kada a samu kokonto a zuciyarka da maganar Allah daidai da ƙwayar zarra daidai da ƙwayar zarra Allah ke kitabun unzila ilaika a wata sura Allah yake littafi shi nan mun saukar da shi zuwa gare ka fala ya kun fi fadlika harajun minhu kada ka yadda a samu shakka ko ta baba ko abin ko abin ko kwanto game da Qur'ani nan a zuciyarka shakka akan maganar Allah subhanahu wa ta'ala yana kai mutum da kafurci da fitar musulunci domin aka wa man asdaqu min Allah wa man asdaqu min Allah hadisan babu wanda ya kai Allah wato gaskiyar zance da gaskiyar magana Allah ya Muhammad kai rike da su wala takunanna min alladhina kada ka yadda ka biye ba waɗanda kazzabu bi yakin ya. kada ka kuskura ka biye ma waɗanda suke da ayoyin Allah suke mutun ayoyin Allah suke jayayya da ayoyin Allah kada ka kuskura ka biye musu ka saka kanka a cikinsu ba ta kuma min alkhasirina wallahi sai ka saka cikin wanda suka yi asara suka tsaɗe inji Allah a gobe kiyama ومن mai ومن يبتغي غير islam دينا lan yuqbala bihi wa huwa fi akhirati min al-khasirin duk wanda ya yadda ya rike wani addini bayan musulunci na ya zama masa addini lan yuqbala minhu Allah ce ba za a karɓa ba ta kowace fuska ta kowace hanya gobe kiyama wa huwa fi akhirati zai kasance a gobe kiyama min al-khasirin cikin waɗanda suka yi asara Allah ya tsare mu alaki innan lazina haɓɓaka laifin kalmar wajen lalle waɗannan kalmar ubangijinka ta tabbata a kansu ta kafurci wanda Allah ya yanke musu kafurci ya kaddara musu kafurci ya zartar musu da kafurci ba za yi kinu da kafurci ba za su yi imani ba man yublilillahu la hadiya la duk wanda Allah ya bar da shi baya taba shiriya wa lilillahu Falanta tajid lahu waliyan murshida Allah ya ɓanta shi baka taɓa kama masa masoyin da masoyin da zai shigar da shi Allah subhanahu wa ta'ala so already Allah ya dakar ya hukunta kan waɗansu bayan da cewa kawai ba za su mai tsayin kirani sawa'un alaihi a an zartahum am lam tunzirhum la yu'minun su daidai ne ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gare su ko kai musu gargadi da wani ko kada kai su fa daidai ne ba za su kai imani ba sawa'un alaihi aw asa aw lam takun min alwa'izi daidai ne a gare su kai musu azi ko ba musu ba ba za su kai imani ba ne kummun ne su bukmun ne su ummun ne ko hum la yarji'un matsafi ne kurane ne belaye ne ba za su taɓa dawa ta jimani ba matsalin lazi na kafaru matsalin lazi ya na'iku ba ta ya illa du'a'an wani da'an summun bukumun unyon sahun na filon wato misalin su kamar ta samu dabba ne ga dabbobi suna kallon ka ko raguna ka je ka tsaya a suna kallon ka kan kallon su ka ce ba za ku ji tsoron Allah ba ba ku tunanin ko duk kiyama ba ku tunanin rayuwar kabari ba ku tunanin ranar mutuwa su dai sun zura ma shi ba abin da suke kallo wanda bakin ka kawai yake motsi kawai kana da wata wani sauki ba ta san abin da ma kake faɗa ba Allah ya ce saboda su sun mun bukumun kullun ne fa hum la ya'qilun hakika ba ba hankalta su gane abin da kake faɗa domin falamma sabu azaba azaban lahu qulubuhum yayin da suka bauɗe Allah ya juya zukatansu Wani a wa nuqallibu afidatahum wa absarahum Malam lam yu'minu bihi awwal marratin za nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun Allah subhanahu wa ta'ala mun da mun juya zukatan upside down sun kuma tsaka duk da kai wani a zai shige su ba ana wa'azi da musu haddi eh, eh, don da musu hujja ne kawai in ji Allah subhanahu ta'ala shi yasa a cikin suratul Isra'i Allah ya cewa wa ma ana, wa ma mana'ana أن an بالآيات إلا أن كذب بها الأولون لا أن ba a ba wani abu ba ne ya samu ka iya saukar ma al'umman ka motsa kafiran da na zamani ka iya abin da suke roƙo na ayoyi da su mun san ko da mun saukar da su ba za su yi imani ba saboda magabatan su sun yi a kawo musu mu'ujiza cewa za su yi wanda aka sa da kafurci waɗanda ma irin wancan ne shi sa Allah ya yanke musu kuki ya ce lallai idan lalbina na alaihi kalmatul kufri wanda Allah ya tabbatar musu ya zartar musu da kalmar kafirci ubangiji ya zartar musu da cewa su kafin da fala la yu'minun da za su imani ba kuma cikin hadisin da Allah sallallahu alaihi wasallam ana inda Allah yake halittar dan adam a inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون على مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بسبب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد أنا تارى هلتا تيانكو صلى الله عليه وسلم أشكي من wato kwana arba'in yana mani daga nan da اربعين yi mani bayan kwana arba'in ya kuma gudan jini yana gudan mace kwana yana gudan kwana arba'in da koma suka kwana arba'in bayan an gama halittansa sai Allah ya tura mala'ika ya hura rai da wannan wato jaririn jaririyar ana hura rai sai umarci shi da abubuwa guda biyu da a rubuta masa arziki da zai a rayuwarsa ta duniya gaba ɗaya. Abin da ba na shi ba ne ba zai taɓa zuwa wani shi ba. sannan rubuta masa ajalinsa abin da zai kashe shi Na rubuta masa irin aiki a rayuwar ta duniya in na ta'addanci ne da kuma gashi da cikin kirki da alkhairi ne ga shi sannan wata kiyon a nan da tabbata masa cewa dan wuta ne ko sa'idun ko kuma dan aljanna ne idan a zartar masa da wannan dole ayyukan kitab ma dan wuta ne to dole duk yanda aka kawo ajin nan da ya taɓa shigar da ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kana shirin da wanda kake so baya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne mai shirin da wanda yake so Allah ubangiji tabbatar da mu akan shari'a har ƙarshen mu Allahumma amin Allah walau ja'at kullu ayati a musu kafurci ba za su taɓa yin kimani ba ko ma wace irin aya ta jawo musu ka kawo musu duk abubuwan da za su rufi na mu'ujiza ayatul ayatul masluwa wa ayatun mar'iyya ayoyin da za ka ja musu na qur'ani ko ka gama jan qur'anin da ba za su yi imani ba da kuma ayoyin da za su kalla a kalla da ido a yi imani ya Muhammad shi yanda wata ya sauka ya gane biyu Allah ce iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar wata ya sauka ya dare ya rubi ya shaida kai annabi ne wannan bai sa kai imani ba abubuwan daban na mu'jiza da ta musu bai za su kai imani ba to ya Muhammad ba za su taɓa yin imanin ba ne Allah bai so su da imanin ba duk ayar da za ka kawo musu duk mu'jizar da za ka kawo musu ba za su taɓa imani ba Allah hasali ma yace wa fatahna alaihim baban min as-sama'i فظلوا فيه يعرجون فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون da za mu ɗauka su mu yi sama su mu saman ta dari mu buɗe saman su shiga ta ƙofofin saman su je su ga aljannar su ido da ido a nuna musu sannan a dawo da sunan duniya da za su ce na masu kiran kausaruna ko su ce wallahi mu fa'ido a kamana ƙarya ne ba wata ba su muka je wallahi da inda muka je to fa'ido aka mana kawai sannan ko ban na hannu kaumun masurun da su karshe ma za su ci sihiri ma aka mana ƙarya ne ba ta faru ba Allah ya ba za su imani ba hatta ya rabu al'azab al'alim sai ranar da za su ga azaba mai da aiki da abinda suke zaman jina. sai dai ta Allah kawai ko yaƙi yanzu a kakkashe su su a azabar mai raɗaɗi ko kuma alkiyama a zare ransu su je su gudu zaba mai raɗaɗi waɗannan ba za su taɓa yin imani ba zaman azaba ta su jira Allah Ubangiji ya rufa mana asiri na'am فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين نعم نعم مسلمة وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل na'am Allah maɗaukacin sarki mai girma da buwaya a wannan ayan yana cewa falaula ta na qaryatin amanat da kowace alƙarya ake kayi imani mana yayin da aka zo musu da wasari manzanni suka zo musu suka zo musu da ayoyi ina ma kowace alƙarya a ce ta yi imani da annabin da aka tura mata da manzon da ya ji musu da a ce sun yi imani ba su yi fada da annabawa ba ba su yi jayayya da abincin Allah ba ba su yi jayayya da saƙon Allah ba da fadafa a ha imanuha da imaninsu ya amfane su da sun kuɓuta daga azabar Allah da halakarwa da cikar da al'ummar da ake a irin wannan zamanika. A tafiya ya muku da gaskiya, kun gani, kun karɓa, waɗanda suka gabata sun yi mutu an halakar da su, waɗancan sun mutu an halakar da su, waɗancan sun yi faɗa da annabi an halakar da su, wayi ku yanzu da aka turo muku annabi, in su yi imani, ku karɓe shi, ku yadda da abin da ya zo da shi kaga da imanin ku ya amfane ku domin zaman lafiya da addinin Allah zaman lafiya da annabin da Allah ya turo da manzon da Allah ya turo aiwatar da sakon da Allah ya turo a yi implementing nashi a aiwatar da shi to shi ne security na al'umma shi ne zaman lafiyan al'umma shi ne peace shi ne kwanciyar hankalin al'umma amma duk da al'umma suka ce za su yi faɗa da addinin Allah za su yi faɗa da annabin Allah za su yi faɗa da malamai za su yi faɗa da tsarin Allah to suna cikin tashin hankalin da bayi da ƙarshe sai ranar da suka koma Allah suka tuba suka fi dokoki Allah to nan ne sun samu zaman lafiya su da Allah to da sun yi haka da imaninsu ya amfane su amma sai suka karyata sai a damini sai da suka ga mutuwa sai da suka ga hannata wannan ne za su yi imani to kuma sun yi imani a lokacin da imani baya amfanan su sun tuba tuba da Allah baya karɓan tuba a irin wannan lokaci إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما cikin tuban da Allah yake so da yake karɓarwa mai shi shi ne mutum da yake ya abaluna eh, su a bisa halaki su ne wanda suke a abubuwan da ba su da kyau a bisa jahilci a kan rashin sani sun ya tubu na min tsarihi a nan take ana nusantar da su ana faɗakar da su ana musu azimani abin da kuka fa ba kyau a take suke da min tsariji dabba wannan take kawai suke da fa ulaika yatubu Allahu alaihi waɗannan Allah yana karɓan tubansu wannan Allahu aliman hakima Allah madaukakin sarki ne kuma mai hukunci ne amma walaita tawbatu Allah baya karɓan tuba baya yafiya lillazina ya'maluna sayyi'ati waɗanda suke aikata ayyuka na kafurci na shirka da humul mautu sai ɗaya ya ga mutuwar ta zo masa ta ce idini tubtu ana a yanzu kan na yanzu kan na walallafi na ya mutu da hun kuffar haka nan Allah baya karɓar tuban waɗanda suke mutuwa a kan kafinci kula ta lamu a azabul alima Allah ta wannan mutane ta musu zama mai radadi to kada akwai lokaci da za a buƙaci imani ka ci ka ki imani ka ci kauya sai ka shiga bala'i da musibar sai ka so imanin Allah ce mana ki a yanzu haka Allah yake yake illa kauma yunus mutanen annabi yunus ne kawai suka kubuta daga irin wannan ɗabi'a su ne suka kubuta daga wannan hali su annabin suna zuwa musu suka miƙa wuya suka karɓa suka yi imani suka yi shi to sai imanin su ya amfane su imanin su da amfane su ba su samu halakarwan Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah maɗaukaki da yake illa kauma yunus lamma amanu sai dai mutanen yunus lokacin da su suka yi imani da su ka shafa kashafna a azabal khiji sai muka yaye musu azaba ta tozarki azaba ta tsakanki azaba ta mulakanci fi hayati duniya a rayuwarsu ta duniya muka kare su suka zauna lafiya saboda suna zama da mu lafiya suka zauna lafiya da aminci saboda suna zama da annabi na cikin lafiya da aminci ba su ba su fuskantar tabbata wa ta'ala Allah shi muka rayar da su muka jiyar da su daɗi muka jiyar da su zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki da lafiya ila har su zuwa ga lokacin da muka tattara musu da ajalinsu in ji Allah subhanahu wa ta'ala nan a jiya ce zai tsari bayani wannan ayar wancan da buga misali da ita da Allah ya buga misali na waɗanda suke su yi imani kamar fir'auna imanin fir'auna kauna ya yi shekara da shekaru sama da shekara hamsin yana yanka ƙarfin banu isra'il a cikin yanayin aka haifi annabi a annabi musa alaihi salam har ya girma ya balaga ya kai shekara arba'in munzalin shekarun da mutum yake kai allah ya bashi annabci kuma ya kai haka shi a domin kwace har tsoron ɗaukar cikin sama ita haife shi ya za a yi Allah ya mata wahayi ta sanya shi a kwashi ta jefa shi a kan kogin nil ta ce makiyin shi ne, mai yanka yaran shi mata gine shi subhanallah da ya girma har ya kai shekara arba'in kuma fa ana yanka yara har shi ya zama su annabi aka aiko shi ya faɗa wa fir'auna ya daina yanka yaran nan aka yi fir'auna yake yake harun fir'auna yake aka ga masa da ayoyin Allah fir'auna yake ta kashin ta ita kuma da aka ji inda fir'auna ya shiga kogi ruwa ya shaƙe shi ya sha ruwa ya sha ruwa ya mutu sai ya ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin na yi imani babu abin bauta da gaskiya sai wannan abun wannan ɗin nan ba san Allah ba saboda ya rayu bai yarda da Allah ba suna da sunan Allah ma ba su wannan ɗin nan da banu Isra'il suka yi imani da shi ba ya yi imani da shi shi ba shi Allah ya ce masa suka ce al'ana yanzu fi auna a tsoron lokaci a al'ada yanzu ta ga dama a al'ada ce yanzu ne yanzu ne bayan kasar mutu da kan asai ta ƙablu da can lokacin da ke cikin sarari lokacin da ke da yalwa ka ƙi ka yi imanin sai yanzu da ka shiga kunci da matsatsi wa kunta min al-mufsidin da ka ce da yalwan lokaci da dama na imanin kaci ka zaɓan wa kanka barna da ya kasa a bayan kasa yanzu ne sai da kaga sakamako za ka yi imani Allah ce mu ma mun ki al yawma najjika bi badanka li takuna liman khalaqaka aya yau za mu tseratar da kai da ka da baya domin ke zaman to ga na baya aya domin wa inda ka ci zan minan nashi an aya suna lagafilu domin mafiya yawancin mutane suna musu ayoyinmu suna rakkana ba sa wa azuwa da ayoyinmu to ka ga fir'auna rayuwarsa gaba ɗaya barna ce sai da ya shiga kunci yake suna Allah Allah shi ba ya ki domin a rayuwarsa gaba ɗaya ya manci da Allah a rayuwarsa sai da yake hukunci yanzu ya tuna da Allah shi ma Allah madaukaki sarki sai ya manci da shi shi ko na ki kuma wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahu anfusahum ulaika humul fasiqun kada ku yadda musulmi ku zama a rayuwarku gaba ɗaya ku zama su da suka gaba da Allah mu ma kuma kashi da wahala Allah ya ce falamma za'a ja'ahum ba'su ba Allah ya faɗi dabi'an waɗansu kafirai lokacin da bala'in mu da musibin mu da halakarwan mu ta zo musu Ba kama da قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ni iman da Allah shi kaɗai mun kafirta da abubuwan da muke aikatawa da shi mun kafirta da su mun bar su gaba ɗaya kaga da an musu kazi an musu kazi sun ci shekaru da shekaru yanzu da suka ga ba da haka sun suka nuna cewa sun yi imani da Allah shi ma Allah ya yace falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'athna Allah sarki imanin da suka yanzu bayan sun ga halaka da mutuwa yanzu ba zai taɓa alfanan su ba wannan sunnat Allah da ke khalaqi ibadihi wannan shine tsarin Allah da ya tsara kan shi da bayinsa in ka zama da wuri lokacin da muka ne ka za mu karbi imaninka in ka sai ka shiga hannu ba za mu karbi imaninka ba ji Allah maɗaukakin sarki sai Allah a wata ayyaci hatta idza jaa ahaduhumul mautu قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون sai mutuwa ta zuwa mutum ta biya yaro ne Allah ce wai a dakata masa zai zamanto zai ayyuka da kwarai sannan kuma zai ayyuka da kwarai a abinda bai samu dama ya yi a rayuwarsa ba har mutuwa ta zo masa a jinkita masa Allah zai ce am wannan ba zai ma taɓa yiwa ba kabari rayuwan kabari da zaman kabari yana jiran ku to mun ga dai irin wannan ayan tana nuna mana cewa idan ka tuna da Allah lokacin da kake yalwa zai tuna da kai lokacin da kake kunci saboda haka eh, za mu dakata a nan mu amsa tambayoyi idan Allah ya kai mu gobe gobe nan insha Allah za mu dora na gobe da na yau mu jona su mu tace fassarawa mu haɗa ayoyin Allah ubangiji ya bana albarka da su mu dace a shi ne amsa tambayoyi da fasahohi tambaya ta farko tana ce assalamu alaikum malam na yi shafa'i sai na manta ban sallama sai da na domin yin wuce ya matsayin shafa'i na dama idan kai mai hada sallolin raka shafa'i da wuturin ne a sallama ɗaya babu komai a da dalilin tambayanka dama ba kai niyan haɗa su ba tun da a biyu kace sallamewa da kafin da zuwa wucin yanzu sai ka dawo sai ka dawo ka sallame idan ka sallame sai ka yi sujjata da ma'adi saboda ta yi ƙari Allah ta baraka ta lafa alam tambaya da biyu ita salam malam wani malami ya ce ranar talata ita ce ranar zubda jini idan mutum zai yanka ya yi wannan ranar wato eh, mutum zai yanka mutum ya yi yanka malam wani malam ya ce ranar talata ita ce ranar zubda jini idan mutum zai yanka ya yi a wannan ranar wani domin an kashe hadila a wannan ranar ne malam menene kayi bayani to wannan maganar ba ta da asali ba ta da asali ba ta da majingina ko madogara da aya ko na hadisi ba ta samun annabi yi ba ballanta na sahaba eh, da eh, eh, bai taɓa yi ba sahabbai ba su koya da gare shi ba su yi bi an shi ba su ina khairul qurun ba su ba sannan kuma idan ana yi wata ila su addinin su san da ya sa'anta musu mu kuma addinin bai shar'anta mana ba domin ba mu abun da shar'u ma kaddana addinin da ba ta suka yi ba zai zama to shar'un lana ba ba zai zama to shari'a mu ba illa ma illa shar'una alai shari'a mu ta nuna da haka ne saboda wannan a ce bayi ma da asali ban ma taɓa ji ba sai a wannan tambaya Allah ya kuma asiri tambaya ta uku tana cewa assalamu alaikum malam ya ake yin wankan janaba ta karik da samu malami kusa da kai ya koya maka samu wani kusa da kai ya koya maka ba a takaicin tana cewa mutum idan zai babban jama'a zai samo ruwa ne tsaftatacce mai tsarki mai cewa kamar ruwan famfo ko ruwan sama ko ruwan rijiya wanda ba a yin shi da sabulu mutum idan ya zo zai wanke hannayensa sau uku sai ya ɗeba a bokiti ya ɗiba da kofi ya rika ba a gabansa da maransa zuwa gwiwowinsa ya zata ya har da zuwansa ya wanke ya wanke ya tsaftace idan ya haka sai ya yi alwala ta Allah wankewa ɗaya idan ya zo don shafi kai sai ya kwara ruwan a kansa ya bar yatsunsa haka a kafe ya dirje kansa ya dirje kansa ya wanke ya wanke sannan da sai ya wanke ɓarinsa na ya da hannunsa da dama sai ya kai kafa ya haɗa alwala da wasu kafa sai ya dawo ɓari da hagu shi ma sai ya wanke shi da hannun hagu har ƙasa har ƙasa sai ya kammala wanka kenan sha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ubangiji yana mutaka zai bude zai iya bude ruwa a shawa ya jirje ya wanke dukkan da na faɗa din Allah ubangiji yana muwafaka amma ta hudu tana cewa assalamu alaikum in mutum yana barci kawai tashin da zai yi sai ya ga mali ya fito masa ba yana azumi da matsayin azuminsa azuminsa yana nan kalau ba abin da samu azuminsa domin duk abin da mutum ya yi a halin barci Allah ya ce masa ba zai kama shi laifi ba abinda zai iya ya wanke aurensa a zakarinsa daga farkon tsawon shi har ƙarshe gaba ɗaya wanke. wannan shi na abin da ya hau kan shi kenan a tambaya ta biyar da cewa assalamu alaikum malami ne da hukuncin da ba ta ba ta nono alhalin ba ta da aure me hukuncin wanda ba ta ba ta ba wa jaririnta nono alhalin ba ta da aure kuma ta ba ta a bakinta hasu jaririnta ai wajibi ne ta tashi nono idan ji mai shi nonon da Allah ce wal walidatu yurfi'na aulada hunna auladi tabi'in liman arada an yusma raba'a wajibi Allah ce lalle iyaye mata wajibi ne su ba jarirai da ƴaƴansu nono shekara biyu cikakku ga wanda yake so ya cika shayarwa wannan wajibi bai kamata haramta ma jariri wannan ba wannan shine sai da in ba su da lafiya ne ko wani abu ya Allah Allahu alam to sai a samu wata ta shayar da ita kuma a rika ba wa jariri madaran gwangwani wannan shine ta yi zalunci da shi ta kama jariri ta haifa ba sai dai kuma watakila da suka rabu da mijin sun shirya da mijin zai rika biyan ta mijin ya ce Allah ce fa in fa in ta asar ku ta da ukra idan mutum ya sake mace tana shayarwa tana shayarwa tana ta ya sake ta to mace tana da ita to ga ɗanka wanda sai ka biya ni ka zo mu yi ciniki nono da zai sha nawa nawa za ka biya ni suka yi ciniki ba su dai shi ba sai ka ɗauki tare ni ka kama wani aka Allah ya ce idan ba ku daidaita tun bi ulahu ukra da mata na haka mata sun magance maza masu saki mata suna shayarwa wulatar su su tozartar da su sannan su je su biyan su na shayarwa da ana wani mazan da jariran da sun shiga taitayin su sun biyu da suke amma matan sun nuna su masu tausayi ne masu kaza kaza kaza sun ga wata sun nuna kin Allah arhamur rahimi ba tausayi Allah da yake yi hakan ta ruku a Allah sarki kun jariri don Allah ni zan rike shi da Allah ki kauce shi ke hakuri da shi ki ga komai wa Allah kawai menene duniya menene kaza shi kuma da ya barki da shi ya gudu kenan yaro ya rashin lafiya ba ruwan shi abinci abin sha ba ruwan shi da girma da kwanta da menene shi ba ruwan shi Allah ubangi ya rufa mana asiri mana muwafaka in wannan ne kai ji in ba wannan ne bane kai bane tambaya ta biyar ta ta shi ta shi assalamu alaikum malam a kai makamun da fatawa ba na son mijina na ya kusanci ni sanda ya kusanci ni duk sai raina ya ko komin farin ciki na da nake ciki ina bukatar ki ziyarci a turkiya a turkiya a jikin da akai akwai sammu ko kuma akwai sihiri sihiru sihiri da ake same shi don a rabu a tsakaninku sai ki ziyarci malaman rukiya ki fara musu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ka samu wata اللهم اجعل الاسلام المسلمين وذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك اعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك نبيك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين